tsaya ni mana ina zaki je wallahi ka ban mamaki ashe yadda nake son ka ba kake so na ba haba da Allah ok listen you know learning makes perfect shi yasa nake so ku mai da hankali ka ji dan rainin hankali kai kulo zuwa ki go gefe da Allah ku duba min da wanda sai zan fara idan ba ki da amma ina ganin fa ina son ki banza bule jama to me a jikina wanda ba za mu yin soyayya da ke ba kamar kai kana da ni wai har ka je ka ce umaira kana son ta to wallahi sai dai ka zaba ko ni ko ita domin ko kanshin turaren ka bingirce wata mace ta ji ba bari har ta burta ta ce tana son ka mun haka dagata Allah sa dai ban tsorata ki ba Allah kar ka ƙara shiga harkata kar ka ƙara min irin wannan a cikin makarantar nan. Ye? Target ɗina a wannan makarantar shine so nake in samu dama ka bani haɗin kai mai kidnapping din kar gidan alhaji bukar gana humaira ba zai ma taɓa yiwuwa ba zan kuma in baka canza wannan ƙudurin naka ba na rantsi da allah sai kowa ya ji a wannan makarantar in ka manta bara in tana ma wata takwas baya kai ne kai rafin ɗin yar gidan alhaji muktar kuma ta mutu in kuma baka manta ba duk duniya ba wanda ya rufa ma asiri sai ni amma ka san da gizo ke sakar kai ka riga ka aikata ni kuma yunkurin aikatawa nake yanzu saboda haka shawara ta rage ga mai shiga rijiya